Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. suna na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Darasin mu ne zan nuna muku yadda zaka rage wayarka zafi idan tana daukar zafi lokaci kamar irin yanayi na zafi haka yadda muke ciki yanzu. Yanzu kamar idan ka dauka a Najeriya mu da muke arewa misali da muke garin Kano haka zafi yana damun mu sai ya kasance wayoyin mu idan muna amfani da su zaka ji suna daukar zafi to amma da yawa mutane ba su san bayan temperature ta gari da take yin wannan zafin akwai wani abu da ya kamata a ce kana iya yi wa wayarka yanda shi ma zai rage wannan zafin kuma ba iya kan Kano ba ko Najeriya akwai guri kamar irin su Niger yanzu na san su ma suna cikin yanayi irin na zafi to za ga wayoyin ku kawai sai caji ya dinka karewa saboda wayar tana daukar zafi kuma ko da a ce kana wani amfani ne da ita sai kawai ka ji tana ɗaukar zafi yanda bata saba maka wannan abun ba to amma kafin nuna muku akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasa ku danna min shi sannan ku danna min ƙararrawar sanarwa inda za ku dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Kamar yadda na ce zan nuna muku yadda za ka sa wayar ka ta daina daukar zafi kamar irin wannan yanayi na zafi da muke ciki. Yanzu ni da nake Najeriya yanzu a garin Kano na san da kan cewa yanzu gari ya dau zafi da wasu abubuwa to mutane suna amfani da wayarsu kuma ba su san kan cewa wasu abubuwan ne suke sa wayoyinsu suke ɗaukar zafi ba ba ma iyaka tamfurica kadai ta gari ba kuma ko da a ce idan wani lokacin waya dama idan tamfurica ta tashi zaka ga waya tana ɗaukar zafi to amma me ya za ka rage wannan zafin ka sa wayar ka ta daina ɗaukar zafi shine abin da zan nuna muku abu na farko da za ka fara yi sai ka zo sai ka shiga cikin play store kana shiga cikin play store ga gurin sacin nan na sama sai ka zo sai ka rubuta kula kula master to wannan kula masta din shine manhajar da za a amfani da ita to zan samu muku link din wannan kula masta a description ko da a ce mutum ya neme ta bai ganta ba yanzu kun ga menene a nan gurin yanzu a review din mutum 572 eh, ne suka yi review din application din nan wasu sun ce ya musu daɗi wani kaza wani kaza sannan kuma bayan nan ya zaka ka gane application din kan cewa e ana amfani da shi sai ka duba nan gurin zaka ga mutum miliyan goma abin da ya sama ne suka yi downloading application din ka duk application din da za a ce maka mutum miliyan goma sun yi downloading dinsa ka san ko ba karamin application bane kuma wannan application din yana da kyau sosai sannan dan shekara uku abin da ya sama shi ne zai iya downloading wannan application sannan kuma idan ka shigo nan ƙasa nan wajen ina zuwa nan wajen nan gurin za ka ga hotuna da bidiyo da yadda abubuwan suke gudana akan abubuwan to yanzu me za mu yi sai mu zo sai mu danna install kana zuwa kana danna sai ka danna nan gurin ga guri da aka rubuta install sai ka danna akai kana dannawa akai gashi nan zubar mu jira ku gani bari ya yi gama downloading sai ku ga me nake nufi ba shi ma da nauyi sosai mb 11 ne 11.71 mb ne yi nauyinsa to yanzu bari ya gama downloading sai ku ga duka abubuwan sannan kuma zan samu ku link din application din a description ko da a ce ka duba baka gani ba sai ka danna direct cike kawai sai ka je ka ɗauko shi network ɗina ne yake dan slow to amma yanzu zai gama sai ku gani to kun gani yanzu gashi yana installing yana gama installing sai mu yi mai sai ka zo nan gurin sai ka danna open za kuma ka iya koma kan desktop ka nemo shi kun ga yadda logon sai ki gashi kamar fanka irin fanka ta mota ko wani abu dai haka wannan shine icon din uh, logon wannan icon din wannan kula master din sai mu zo mai sai mu danna open za mu iya yin open ta nan gurin sannan kuma za mu iya minimize idan muka minimizing mu koma kan desktop mu nemo shi kun ga yadda yake kun ga yadda yake gashi nan nan gurin sai mu zo mai sai mu zo mu danna mu buɗe kana dannawa haka kun gani me zai buɗe maka haka yana buɗe maka haka sai ka jira kun ga me aka ce reminder ga wannan wani sabon features suka ce amma mai kawai mu zo mu danna oke a nan gurin ba sai mun yi in kana da lokaci zaka iya karanta wannan features in aka ce miss call notifications search number redial and quick add contact new message important calls and calls wannan wani magana ne akan calls sai ka zo mai sai ka danna ok a nan gurin kana danna ok a nan gurin haka kusan kamar yadda yawwa kun ga yanzu ga sai aka ce allow kula master to manage phone calls kana so kula master ta yi managing phone calls sai ka zo sai ka danna allow kana danna allow aka ce allow kula master to access contacts sai menene sai ka ci ma sai ka danna allow kana danna allow kun gani me idan ko kula da nan gurin akwai gurin da ake kun ga yadda wedan mu yanzu take 39.5 degree celsius kun ga ana zafi kenan a garin kano sannan kuma idan ko kula da chat din nan gashi nan haka wannan shi yake nuna kan cewa wayarka tana tashi tana zafi tana waye haka dai ya danganta to yanzu currently wayata ni ba ta daukar zafi to amma a yanayin da ake na zafi haka gashi zaka ji ta dan kara ɗumi da wani abu to nan gurin ga guri nan da aka rubuta 79% central processing unit ma'ana cpu ɗinka inda yake processing sannan kuma wannan ram abin da ake nufi da ram random access memory to sai yake nuna kan cewa to ai wayar taka waya ta yanzu ba overheating take ba amma akwai abubuwan da suke kan wayar da suke amfani wanda bana amfani da su sune kuma suke jawowa waya take overheating ma'ana background applications processing na wayannan application sun idan wannan cpu din tunda kana da background abubuwa idan suka tashi cpu din ya kara yin sama misali ya kai 80 90 nan gurin ya karu ya kai 90 ko kuma wani abu haka percentage to saboda wayannan application din su suke amfani da cpu din kan wayar ka processing din yanda suke yi yana da yawa shi yasa zaka ga idan cpu din ya tashi sai nan zafin sai ya kara karuwa nan gurin kuma idan ka duba gashi wannan ram ɗinka ne na kan waya applications din sun ci maka 55% na ram ɗinka to amma menene ne yanzu muke so mai detecting akwai applications inda suna kan wayar mu amma ba ba amfani muke da su ba saboda mun yi minimizing sai ka zo ka ce gashi nan sai ka ce detect overheating applications ma'ana wani application ne da wani application yake sakawa wayata take ɗaukar zafi tunda ba na amfani da shi kuma na faɗa muku kan cewa processing na application idan yana yi application yana yi yana yi sai kaga processing central processing unit din nan yana percentage in yana ƙara ƙaruwa saboda akwai applications a baya da suke amfani da shi so kuma yawan processing din ka yanayi irin na zafi shine yawan yawan yanayin da zaka ji wayar tana ɗaukar zafi sosai sai ka zo mai sai ka danna detect overheating applications din nan a nan gurin bari mu danna ku gani kuma kana dannawa sai ya ce maka permission required in order to prevent overheating caused by excessive use of cpu by background applications kun ga abin da nake gaya muku aka ce mai in order to prevent overheating caused by excessive use of cpu applications nan da suke background ɗinka da suke amfani da cpu ɗinka uh, background application please grant permission to detect overheating application and run cooling features kana maganar kan cewa wannan application din kana bashi dama ya shiga cikin kan wayarka ya nuno ya nemo maka wannan applications din da suke overheating wayarka ma'ana wayanda suke processing suke amfani da CPU na kan wayarka ya nuna maka su sai ka zo mai sai ka danna OK a nan gurin sai ka zo mai sai ka danna OK kana zuwa kana danna OK yanzu gashi nan haka haka sai ka danna OK ina danna OK haka gashi nan barin danna ku gani zai ce mun permission permission din da yake so kula master sai ka zo sai ka danna anan kana dannawa gashi nan sai ka nemo kula master idan ko kula ga kula master din ma'anan gurin kula master gashi nan mai amma off ne ma'ana a kashe yake tunda ba a bashi dama ba kusan bature idan yana yin abu dole yana bukatar dama irin terms and condition na application ba wai kai tsaye application yake shiga wai ya fara yin aiki ba ba tare da izinin ka ba sai ka zo mai sai ka danna akai sai ka zo ga guri nan da aka rubuta ma'ana kai granting allow usage, uh, usage access ma'ana ka ba shi dama ya yi maka detecting din wannan application din ma'ana wani features na wannan application din a ce komai yana yi sai ka danna ka kunna kana kunna kun ga mun kunna sai ka zo baya nan wajen aro din nan nan gashi nan dan nan gurin nan gurin sai ka koma baya kun ga na koma baya sai ka ƙara koma baya kun ga me gashi nan yanzu yana scanning din CPU din ka ma'ana central processing unit yana nemo wayannan applications inda suke overheating waya kun ga me sai aka ce on check to add up to ignore list and prevent and prevent them from closing tunda misali wasu applications in zaka iya gani suna overheating amma kuma baka so ka kulle su saboda kana wani abubuwa to amma rage applications din zai sa overheating din ya ragu ban sai ku danna anan kawai so daya yanzu misali kana amfani da whatsapp ba ka so ka kulle shi sai ka yi on selecting wannan whatsapp din sai ka on selecting idan kai on selecting kaga whatsapp baya cikin waɗanda za a kulle maka saboda me kana amfani da shi amma me idan kana so za ka yi kuma sai ka danna a kai har da whatsapp ɗin ka kulle tunda wani lokacin za ka kana amfani da waya amma wasu applications ba amfani da su kake ba ko kuma za ka yi bacci ko wani abu yanzu kun ga duka wayannan applications su suke amfani da CPU dina akan wayata wanda shi yake sawa yawan amfanin su kowanne yana amfani da CPU ɗinka sannan yana amfani da RAM ɗinka shi yasa za ka ji wayar tana ɗaukar zafi kun gani me ina da application guda 22 me aka ce a nan gurin bari ku gani gashi na aka ce by cleaning the following 22 background applications the cpu usage will be reduced and temperature will be lowered abin da ake nufi processing din da suke da cpu dina idan na kulle su processing na cpu zai ragu sannan kuma temperature da wayata take amfani da shi ta ɗauka na zafi ko wani abu za ku ga zai yi kasa sai na zo me sai yanzu sai in danna akan cool down ma'ana ta min ka sanyaya min kan wayata shine ma'ana cool down din sai ka zo sai ka danna akai kana dannawa akai yanzu ga tana goge maka su yanzu wannan talla ne ya fito bari mu kulle yanzu bari mu kulle to kun ga talla ya fito sai mu kulle wannan tallan bari ku gani kana kullewa sai kai haka kun gani mai gashi yanzu ya tafi yana kulin masta kun ga fanka tana yin wannan kun gani mai tatuwar misali wani application din ba ya ƙara hatta ƙara kullewa da shi kun gani ga nan yanzu haka kun ga ya kulle min wasu wani applications din na baya na background wanda suke to yanzu idan ka haka sai ka ji wayarka ta yi sanyi kun gani mai wannan sai mu kulle nan kun gani gashi nan lazu processing cpu ɗin nan gurin wajen nan gurin idan ka kula da nan gurin haka cpu din mu wajen 79% ne cpu din mu yake wannan sannan ram din ma kun ga wannan shine yana nunawa ya ragu yanzu duka komai ya ragu yanzu idan naje zan kara yi zai ce mana ai akwai applications din da duk da rufe bar ku gani in ƙara yi sai yanzu misali in danna haka sai yanzu in danna detect overheater yanzu idan na danna bari ku gani idan da akwai wani wanda ya kara karuwa za ku ga kan cewa ya nuna min eh wani application din ya karu bara a kulle shi ko kuma idan na yi yanzu a ce min yanzu na yi ba sai na kare ba kun gani me aka ce mai just optimized kan cewa yanzu na yi ba ruwa na da yanzu wayata za ta dawo normal idan kana amfani da wayarka kawai zaka ji ta dauki sanyi ta rage zafin da take yi saboda mai CPU processor din ya ragu jama'a da fatan kun ji daɗa abin da na koyar da ku guran da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita ina roƙon da Allah ka danna min subscribe sannan ka danna min ƙararrawar sanarwa inda zaka dinga samun sababbin shirye-shirye na da zarar na saki